بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر sha biyar ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan septemba 1996 a sheikh muhammad nasiruddin albani abu abdurrahman bai gushe bai ne mana bayanin abubuwan da ake so dangane da likkafani a inda ya ce abu na farko da ake so game da likkafani shine ana so likkafani ya kasance fari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi da Ahmad da sauran malamai ma'aiki ya ce ku rinka sanya farin tufafi domin farin tufafi su ne tufafin da suka fi kowanne daraja sannan ku rinka yi wa mamatan ku likafani da farin tufafi sannan abu na biyu da ake so likafani ya kasance shine ana so likafani ya kasance guda uku wannan ya danganci namiji ne ko mace yaro ko babba kowane ne haka za a yi mishi saboda hadisin da Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi mishi likafani ne da tufafi guda uku to a yau sai ash-shaykhul muhaddis an-naqid al-usuli al-alim an-nihrir yace as-salisu abu na uku da ake so dangane da likafani an yakuna ahaduha sauba hibara idza tayassara ana son ainihin ɗaya daga cikin likafani ɗin to ya kasance saƙaƙƙe ne wanda yake da ɗishi-ɗishin ja a jikin shi shine sauba hibra in haka ya sauƙaƙa ɗin li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza tuwfiya ahadukum fawajada shay'an idan ɗaya daga cikin ku ya rasu fawajada shay'an sai ya samu ainihin yalwata falyukaffan fi saubihi bara to a yi mishi likafani a cikin tufafin da yake saƙaƙe ne wanda yake da ɗige-ɗige a jikin shi a ƙarƙashin haka ya halatta gare ka ya kai musulmi ka tattali likafanin ka kana da rai to in baka samu damar tattala likafanin gaba ɗaya ba ko da wanda za a yi maka gyautu da shi sai ka tattala sai kasance shine wannan saƙaƙƙen fari ɗin wanda yake da wannan dishi kamar yadda zamu zo mu ji saboda haka sunna ta kayyade wannan mustahabbi ne in ya samu akhrajahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 61 wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar al-imamu abu dauda al-imamu al-baihaqi shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku na sunan kubra shafi na 403 min tariqi wahab ibn munabbih ta hanyar wahab dan munabbih an jabirin daga jabir dan abdullahi marfu'an shi kuma jabiru daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qultu ni ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa hadha sanadun sahihun indi wannan isnadi yana da inganci a wurina wa huwa kadhalika inda al-mizzi haka al'amarin ma yake a wurin al-hafiz al-mizzi babban malami malamin su ibnu kathir wanda ya littafin tuhfatul ashraf na taɓa bayani game da littafin nashi wa amma al-hafiz الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يا إنجان توانا حديثي yace kafin shi kuma da shekara ɗari bakwai da suka gabata an samu alhafiz al-mizzi ya inganta wannan hadisi yace amma alhafiz ibnu hajar al-asqalani faqala fi talkhis sai faɗi a cikin littafin shi talkhisul habir fi takhrij ahadith rafi al-kabir a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ma'ana wannan juz'in an kasa shi kanana kenan don shi kanshi littafin akwai taba'ar da a mujalladi ɗaya ma ake fitar da shi ya zama juz'i biyu to wata mujalladin sai a fasa shi mu wani bugun sai a buga shi mujalladi biyu juz'i hudu to wannan yace juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ma'ana an karkasa shi kanana kenan har ya zama biyar to shi alhafiz sai ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi mai kyau ne to abinda albani yake son ya nuna maka shi alhafiz ya ce isnadin hasan ne shi kuma alhafizul muzzi ya ce isnadin sahihi ne shi ma muhammad nasiruddin albani ya ce isnadin sahihi ne kultu daɗin daɗawa dai ni muhammad nasiruddin albani na ce walahu tariqun ukhra wannan hadisi yana da wata hanyar daban inda Ahmad wadda al-Imam Ahmad ya fitar da ita ka duba littafin shi al-Musnad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha tara an Abi Zubair daga Abi Zubair an Jabirin Abu Zubair ya ce an Jabir Abu Zubair ya ce an Jabir waɗanda suka karanta ilimin hadisi yanzu sun san abin da nake nufi sai za baka karanta ilimin hadisi ba har abada baka zauna cikin duhun malanta yanzu waɗanda suka san abin da ake a ilimin musalal hadis cewa an jabir abu zubair an jabir din nan su sun san da na dosa bilafzi da lafazin cewa man waje da sa'atan annabi ya ce wanda ya sami yalwata falyukaffan fi saubihi bara sai a yi mishi likafani da tufafi wanda yake saƙaƙƙe ne ma'ana fari ne saƙaƙƙe amma a jikin shi ya zama da ɗille-ɗillen jaje-jaje haka mun fahimci wannan da kyau ko to kaji in dai da hali sai ka tattala ku kuma dangi idan ya kamata a saurara ku ku kuma dangi idan da hali sai ku ainihin tattala ku yi wa dan uwanku idan bai samu ya tattala ba an fahimci wannan da kyau ko ilam muhammad nasiruddin al-albani yace ka sani annahu la ta'aruda baina hadha al-hadith wa baina al-hadith al-awwal fil bayan wannan hadisi da annabi yake cewa wanda ya sami yalwata to a yi mishi likafani da tufafi saƙaƙe da wancan hadisi da annabi yake cewa ku yi wa mamatan ku tufafi da farin ai ku yi musu likafani da farin tufafi yace babu sabani tsakanin wannan don saubu hibra hibara a larabci yana nufin saƙaƙe wanda yake da dille dille jaje jaje jikin shi to a can kuma annabi ya ce fari nan kuma ya ce fari din amma mai dille dille ja kaga kamar da sabani akwai turere ne a tsakanin hadisan muhammad nasiruddin al-albani yace babu wancan hadisi da yake cewa wa kafinu fiha mautakum wanda yake cewa ku yi wa mamatanku likafani da farin tufafi da kuma ainihin hadisin da wannan yake cewa a yi da ainihin sauba hebara din yace li imkani tawfiq bainahuma bi wajhin min al wujuh al jam' al kathira al ma'luma inda al ulama yace babu sabani tsakanin waɗannan hadisai saboda zai yiwu a hada su gaba ɗaya ai aiki da su ta fuskoki masu dama daga cikin fuskokin da suke sanannu ne a gurin malamai dama hadisai suka zo a zahiri kamar suna da karo to bayan matakan da an sha yin bayani akan su akwai mataki na jam ai a ɗauki matakin shin zai yiwu a hada su a aiki da su gaba ɗaya to wannan zai iya yiwa a hada su a aiki da su gaba ɗaya amma bari mu ji menene albani ya ce sai ce wa yaqtur fi balil al minha wajhani yace a yanzu hanyoyi ko fuskoki guda biyu na yadda za a a hada wannan hadisi yanzu tunani na ya tuno mini guda biyu a nan take al-awwal hanya ta farko da za a hada waɗannan hadisai an takuna al-hibaratu ya ce hiyaratu a wani bugu hibara ne an takuna al-hibaratu bayda'a mukhaffafa ya ce sai a samu wannan sakakke ɗin ya zama farikar amma mai tsalle-tsalle a jikin shi haka mai wani kala haka tsalle-tsalle wa ya kunul galibu alaihal bayan sai zama mafi yawanci ɗin fari ne to akan haka kaga a can da annabi ya ce a yi likafani da fari ma'ana an rinjayar da kalan da ya fi yawa kenan فحين إذن يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه yace to a wannan hali zai zama wannan hadisi na farko da yake cewa a yi likafani da farin tufafi ya tattaro hadda wannan kenan wanda yake da tsalle-tsallen wani kala a jikin shi saboda komai abin da ake duba shine menene yafi yawa a ciki sai a bashi hukuncin to me yafi yawa a cikin wannan fari din shi yafi yawa dan haka sai a bashi hukuncin fari din wa hadha idza kana thawbu thawban wahidan wannan hanyar da muke bayanin yadda za a haɗa waɗannan hadisai fama sai in ya kasance tufafin guda ɗaya ne tak za a nan naɗa mamaci wa amma idza kana aksar amma idan tufafin da za a yi likafani da shi yafi ɗaya fal jam'u aisar hanya haɗa waɗannan hadisai yafi komai sauƙi wa huwa al ati ita ce wannan fuska mai zuwa asani ita ce fuska ta biyu an yi ja'ala kafanin wahidun hibara ya ce sai a sanya likkafani ɗaya daga cikin waɗannan likkafani guda uku ya zama saƙaƙƙe ɗin ne mai tsalle-tsallen wannan jaje-jaje ko kuma bulu-bulu ko wani kala wa ma baqiya bayab abyab sauran kuma da ya rage guda biyu ɗin su kuma sai su kasance ainihin farare kaga wancan wannan hadisi ya bayyana farare masu yawa kenan wanda yake saƙaƙƙe ɗin mai tsalle-tsallen jaje-jaje ko bulu-bulu ko makamantan haka shi kuma ya kasance ainihin shine guda ɗaya kenan ina fatan jama'a suna fahimta abin da ake nufi sai ce wa bizalika yu'malu bil hadithaini ma'an to ta wannan hanya za a iya aiki da hadisan guda biyu don wannan hadisi yana cewa in za a yi likafani a yi da sakakke mai dalle dalle jikin shi wannan kuma yana cewa a yi da farikar kaga kamar suna sabawa to shine yace to sai a samu wani daga ciki ya zama mai tsalle tsallen wani kuma ya zama farikar din shikenan sai ya ce wa bi hadha qala al hanafiya haka mazhabin hanafiya ainihin suka ba da fatawa ka gani idan malami yana girmama mutane ko kungiya in yana maganar su sai ya ce qala al hanafiya tare da cewa al hanafiyatu sunan mazhabi ne mazhabi din ya zo da siga na wajen sunan shi na mace al hanafiyatu to da sai ya ce wa bi hadha qalat al hanafiya to amma a cikin balaga ta larabci in ya ce qalat al hanafiya to ya ci mutuncinsu sai ce qalal hanafiya kamar malaman tarihi na boko suna rubutun tarihi a waɗanda suke turawa ne makiya Najeriya da ƙasashen Afirka sai su ce Najeriya got its independent sai su ce its to sun wulakanta Najeriya kenan duk wanda ya san turanci in ya ji an dubi girman Najeriya an ce its wato an maida mu dabbobi kenan sai a ce its amma ɗan Najeriya ya zo yana rubutun tarihi sai ya ce Najeriya got her independent mun fahimta to haka a nan da ya zo yana magana sai ce wa bi haza qalal hanafiya haka hanafiya suka ce amma da ya ce wa bi haza qalatil hanafiya wato ya ci mutuncin su kenan a balagance Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan dan Albani amma ya tashi cikin Laraba ya kware alhamdulillahi rabbil alamin wa daliluhum hadha alhadith yace dalilin ainihin hanafiya da suka ce a samu wani likafanin ya zama fariƙar a samu wani likafanin ya zama sakakke wannan hadisi ne wa laysa huwa alhadith allazi azahu alhafiz li abi dauda an jabir annahu alayhi salam kuffina fi thawbaini wa burdin hibra a hujjar hanafiya da suka ce ayi wannan hadi to shine wancan hadisi ba wai hadisin da alhafiz ibnu hajar al-asqalani ya danganta shi ga abi dauda cewa jabiru ya ruwaito wai annabi an yi mishi likafani da tufafi guda biyu farare kar kuma guda ɗaya ainihin wanda ya zama saƙaƙƙe ne wa qala isnaduhu hasan shi alhafiz ya ce isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wannan hadisin ba shine hujjar hanafiya ba wancan hadisin shine hujjar hanafiya abin da yasa albani yake da cikakkiyar masaniya game da hanafiya kyakkyawan masaniya ya taso su suna bin mazhabin hanafiya ne baban shi ma ɗaya daga cikin malaman ainihin hanafiya ne alhaji nuhu shi da kanshi ya zauna ya karantar da albani littattafan su na hanafiya shi yasa shi dan malam ne dan malam kaya halin malam mun fahimci wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha fa inna hadha lam yastadillu bihi yace domin su hanafiya ba su kafa hujja da wannan ba bal sai muhammad nasiruddin al-albani yace ma ai shi wannan hadisi la wujuda lahu inda abi dauda ba shi a cikin sunan abi dauda saboda waɗannan hadisai shekaru arba'in da suka wuce albani duk ya karanta waɗannan littafan kai baka taɓa jin sunan wani ba a duniya shi ya gama karatun shi shekara arba'in da suka wuce yana nan kuma da ran shi a yanzu insha Allah mun fahimta to dan Allah me zai hana mutane ba su faɗa hayaniya ba wannan in zai bugi kirji ya ce wannan hadisin babu shi a Abu Dauda babu shi a Bukhari ya san ya karanta ne amma kai yanzu nan ka take cikin ka da kunun zaki kawai ka ce babu kuma sai a duba a gani ya kaji kunya kuma tunda kai baka karatu ba yace bal indahu an aisha fi hadisiha wa huwa sani yace hadisin da yake a wurin abu dauda yace riwaya aisha ne yace shine hadisi na biyu qalat aisha tace utiya bilbur an zo da ainihin wato wannan tufafi sakake lakinnahum rudduhu sai dai sun mayar da wannan walam yukaffanuhu walam yukaffinuhu fihi basi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ba to abin da yazo cikin Abu Dauda kenan riwaya Aisha amma ba wai Jabiru yace an yi wa manzon Allah likafani da biyu farare kar ɗaya kuma sakake ba wannan hadisin babu shi a cikin sunan Abi Dauda haka zaka ga wani hadisi a nan cikin Bulugul Maram cikin kitabu sifati salat nabi kitabu sifati salat nabi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan hadisi yana nan cikin bulugul maram amma wannan hadisi alhafiz sai yace akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi amma ba haka abu dauda ya fitar da shi ba kwata kwata babu wannan a cikin nuska ta abi dauda sai aka fahimci alhafiz ibn hajar al asqalani ya rubuta wannan ne min zakiratihi ya rubuta ne da ka shi yasa kuskure din ya faru abin da yake kawai shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullah amma babu wa barakatuhu dama da hagu to amma hadisin yana nan a cikin bulugul maram to yanzu in kana kimi bulugul maram kawai kai kana ga zaka iya karantawa ba larabci bane sai ka zo ka karantar da mutane bid'a kuma kuskure ya faru a cikin hadisin kuma wannan hadisi alhafiz yace isnaduhu sahihun eh isnadin shi sahihi ne amma ba haka hadisin yake a cikin abu dauda ba shi yasa ka'ida in malam ya ce akhrajahu kaza dama shi ibn hajar a muqaddima ta bulugul maram yace duk hadisin da na kawo sai in ce malam wani ya ruwaito shi yace li iradati nushil umma saboda ina son wa al'umma musulunci nasiha ma'anan nasiha a wannan wurin shine na ce magana kaza annabi ya ce to ku koma littafi kaza na dauko ta shine nasiha amma ka zo kai nasiha kawai annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce a wannan littafi ya inganta bai inganta ba kawai ka kawo mutane tatsuniya ai an gaji da tatsuniya yanzu a kasar Hausa Allah ya kiyaye sai ya ce wa sanaduhu sahihun isnadin ainihin wato wannan hadisi sahihi ne to wanne yake nufi ba fa wannan isnadin hadisi na ainihin Aisha ba a isnadin hadisin da yake magana shine wannan cewa man wajada sa'atan falyukaffan fihi falyukaffan fi thawbi hibra shine wannan hadisi da yake cewa ainihin a ibnu abu zubair ya ruwaito shi an jabirin mun fahimta abu zubair ya ruwaito shi an jabirin to a ka'ida ta malaman hadisi shine duk sanda ka ji muna cewa hadisi kaza bai inganta ba ya kamata ka karkada kunnanka magana ce ake yi ta ilimi ake yi hadisi ana ƙin karɓan shi ne saboda ɗayan illoli guda biyu illa ta farko ita ce in ya kasance wannan hadisi almardud li sababi saqatin fil isnad ba za a karɓe shi ba ko ya kasance almardud li sababi ta'anin fil rawi duk hadisin da ya samu ɗayan waɗannan illoli guda biyu to malaman hadisi sai su aje shi gefe guda sai dai wanda za a zo a yi bayani idan hadisi ya zama almardudu li sababi saqatin fil isnad to ana samun wannan ya kasu kashi biyar ma'ana an samu wani gibi a isnadin kamar yanzu ni dinnan da nake matashi sai in zo in ce dan fodiyo ya ce to malaman hadisi ba za su karbi wannan hadisin ba yaushe aka haife ka yaushe dan fodiyo ya rasu tsakaninka da dan fodiyo akalla akwai shekara 190 da wani abu to ya aka kace dan fodiyo ya ce tun aka gwada tsakanin wanda ke rayuwa a yanzu da ɗan fodiyo da ya rasu shekaru ɗari da wani abu za a samu kamar mutum nawa sai aka kirga ai akalla dole za a samu mataki kamar uku ya ce wannan hadisi ya zama ainihin mu'ubal idan daga tsakiya ne idan daga farko ne sai a ce wannan hadisi ya zama mu'allaq mun fahimta ko idan daga ƙarshe ne aka samu tabi'i wanda bai ga annabi bai zo ya ce annabi ya ce sai a ce wannan ya zama mursali sai dai mursali na sa'id bin al-musayyib shine in yazo yace annabi ya ce malaman hadisi suke karbe kai tsari to idan ku aka samu mutum daya gidi na mutum daya a tsakiya to shi yake kira munqati to in aka samu ainihin wani ha'inci a ciki mutum ne maha'inci sai ruwaito hadisi daga gurin malamin shi ya san cewa malamin nan nashi mutum ne mai rauni in ya ce malam wane ya gaya min ba za a karba ba sai ya share sunan malamin shi sai ya ɗora malamin malamin shi ya zama tsakanin shi da malamin shi ya goce ya jona tsakanin shi da malamin malamin shi sai ya ce an to sai malaman hadisi su kira wannan mudallisi ba za a karba ba waɗannan nau'uka biyar su ne nau'uka na almardudu li sababi saqatin fil isnad a samu at-ta'liqu al-ibalu al-inqita at-tadlis sai al-irsal in aka samu waɗannan ɗayan waɗannan illoli a cikin isnadi wannan isnadi ya mutu murmus sai dai an samu wani da zai taimaka mishi in ba haka ba wannan ya tashi aiki mun fahimta ko to sai kuma almardudu li sabab fa'alin sirrawi shi wanda ya ruwaici hadisin tsakanin shi da malamin shi an tabbatar da sun sadu tsakanin malamin shi da malamin malamin shi duk babu gibi amma shi sai aka samu makaryaci ne ko an taba tuhumar shi da ƙarya ko kuma wata illa daga cikin illoli waɗanda suka shafi mantuwa ko majhuli ne shi ba a san shi ba ko yana da bid'a wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'ar ko kuma baya ruwaya hadisi sai hadisin da ke marawa bid'ar shi baya kawai duk hadisin da ya san zai soki aqidar shi ko zai soki bid'ar da yake yi zai janye wannan hadisi ba zai ruwaito shi ba duk wanda yake da ɗayan irin waɗannan siffofi su kuma guda goma ne to ba a karɓan hadisi a wurin shi to duk sanda ka ji an ce hadisi bai inganta ba din nan ba fa wai kawai za a ci tuwo a koshi bane kawai a ce wannan hadisin bai inganta ba tashi ake yi da daddare a yi aiki lokacin da kowa yana can yana bacci malaman hadisi za su zage su duba nan su shiga nan su fita nan a tace wannan a tabbatar wannan ya inganta ko bai inganta ba sannan sai a zo a fito da jawabi akai mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka wannan dinnan da yake cewa wa sanaduhu sahihun isnadin wannan mai inganci ne shine wannan da yace an abi zubairi daga abu zubair an jabir bilafzi don kun ga bai takharijin shi ba to takharijin nashi ne yake yake faɗin matsayin shi yace isnadin sahihi ne laula an anatu abi zubair ba dan an ana ta abu zubair ba abu zubair da yace an din nan to ita ce illa a hadisin don shi mudallisi ne in aka kama ka da irin wannan ha'inci kana yin wannan tadlisanci tadlisanci nau'i nau'i ne kamar yadda na sha faɗi akwai tadlisus sukut ka san malamin ka mutum ne mai rauni sai ka zo kana karantar da hadisin sai ka ketara sunan malamin ka amma da wayo ka zo ka ce haddasana sai ka shuru sai ka ce ahmad ibn ahmad haddasana kamata ya sai ka faɗi sunan malamin ka amma sai ka ɗan yi shiru sai ka faɗi sunan malamin malamin ka wannan ɗan shiru ɗin da kai wannan ɗan dama tazara da ka bayar sunan malamin ka ya kamata ka faɗi sai kai shiru sai ka ƙetare sai ka jona malamin malamin ka tadlisus sukut kenan akwai tadlisul taswiya akwai tadlisul isnad gashi nan tadlisul afaf duk iri irin ka je kana karatu wurin malaman da suka san ilimin hadisi sai ka kware akan waɗannan abubuwa in ka ɗauko abu dauda kana karatu sai ga da kanka kana gane wannan hadisi bai inganta ba wannan ya inganta ba mun fahimci wannan da kyau yadda ka san kowa ya kware akan sana'ar shi haka malamin hadisi yake kwarewa yana jin isnadi kawai sai su bin sa'adin ya kwanta yana bacci da la'asar sai wani yazo ya ce mishi akramaka Allah ba kyau bacci wajen almuru ba haka mu ma muka gada ba ba kyau baccin almuru kowa ba haka ya gada ba ce ina da su dalili a wurin su shine ina hadisi sai ya ja mishi hadisi sai ji isnadin shi matacce ne sai gyara shimfiɗa shi sai koma ya kwanta yace ai saboda wannan rubabban hadisin zaka hana ni abin da zai amfane ni bacci ya tashi amma har da gaji kawai saboda su sun haddace komai a kansu saboda haka ya fahimci wannan yanzu saboda wannan isnadin zaka hana ni abin da zai amfani ni sai koma ya kwance shi kawai wai man nama ba'da al-asr faqtulisa aqaluhu fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya sake bacci bayan la'asar hankalin shi ya burkice kada ya zargi kowa sai kanshi wai annabi ne ya faɗi wannan wannan ba annabi ne ya faɗi ba wannan kissa ce Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa ba dan wannan an ana ta Abu Zubair ba Ibnu Abu Zubair yace an jabir to ba za a karɓi hadisin shi ba ya ce walakin nahu ya sihu bi ma qablahu sai dai za a iya in wannan hadisi zai iya zama ingantacce in an haɗa shi da hadisin da ya zo kafin shi shine wanda yake cewa idza tuwfiya ahadukum fawajada shay'an falyukaffan fi thawbihi bara to an haɗa shi da wannan zai zama sahihun li ghairihi kenan mun fahimci wannan da kyau ko to abu na uku da ake so kenan dangane da mutumin da Allah ya mishi rasuwa likafanin a samu sakakken fari a sa sakakken fari din kuma ya zama ya zama yana da dan dishi dishin jaje jaje ko kuma wani kala a jikin shi to in an same shi haka sai ya zama lifafai ni din sai a shimfiɗa su sune ninki biyu shi kuma na uku din shine ya zama kwarjallan shi a sa shi daga jikin shi a daura mishi a kwankwaso shikenan likafani na sunna abu ne mai sauki amma na bid'a wannan shikenan Allah ya kiyaye الرابع أبن هدو تبخيره ثلاثا سنيا وونن أينه اللي turare sau uku. ko gurare uku wajen kafa wajen tsakiya wajen kai ko kuma tabhir kamar yadda ainihin suke a zamanin da har yanzu ma akwai irin wannan turaren in ka tafi kasashen larabawa su saudiya da sham da sauransu za a zuba wani irin turare ne mai kanshi in aka zuba shi a cikin rushi sai a kawo wannan likafani sai ainihin a turara shi haka a sake juya shi a sake turara shi an yi ɗaya kenan a sake juyo cikin a sake turara shi a sake juyo bayan a sake turarawa an yi biyu a sake juyo shi a sake turarawa a sake haka an yi uku kenan mun fahimci wannan ko to har yanzu akwai irin wannan turare din to ana son yi wa ainihin likafani din haka a sa mishi wannan turare so uku likaulihi sallallahu alaihi wasallam amma so da dama an yi mutuwa turaren yan bori suke sa mutane sai ka ji wani turare mai karfin tsiya in ka sake ka dauki wannan gawa da wahala kanka bai ciwo ba saboda turaren ya cika karfin tsiya irin na yan bori ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a mutane ko abubuwa uku mala'ikun rahama ba sa kusantar su al'imamu tabarani ya ruwaito wannan hadisi da nake faɗi sahihin hadisi ne mutum na farko shine mutumin da ainihin ya sanya turare irin turare na ainihin yan bori din shine irin wannan turare mai ƙarfin tsiya mutum na biyu shine mutumin da ainihin ya kwanta da janaba to mutum na uku ne na manta yadda lafazin hadisin ya zo to kun ji wannan to don haka turare za a samu mai ƙanshi a sawa mamaci mai kanshi mai kanshi matuƙa saboda mala'iku sun halarto gurin a lokacin da kaulihi sallallahu alaihi wasallama abin da ya sa muka ce za a sanya turare a jikin likafani din saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace idza jammartumul mayyita idan za ku yi wa mamaci turare ko za ku sanya mishi turare fa ajmiruhu salasan ku sanya mishi ainihin sau uku to shine ainihin al-istijmar anan al-ijmar shine sanya turare anan ba kama tsarki ba ba aje ana goga mamaci dutse a duwawo ba أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد وانا حديثي أتكم مجلدين أكو شافي نتري أكو دتلاتين دتايا وابن أبي شيبة دا أبو بكر بن أبي شيبة أتكم المصنف أتكم مجلدين هدو شافي نتس عند بيو وابن هبان دا ابن هبان في صحيحه أتكم لتافين شاء الصحيح أتكم شافي نتري بكو دا همسن دا بيو سيتشي موارد معنا كدوب لتافين موارد الظمآن إلى آه صحيح ابن هبان والحاكم دا الإمام حاكم أتكن المستدرك أتكن شافي ندري أكد همسن دبير والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكن السنن الكبرى أتكن شافي ندري مجلد نأكو شافي ندري هدى بير قال الحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الله مدعوك كن سركي يجد أنشي يتي sahihun ala shartin musulmin wannan hadisi ya inganta a bisa sharafin al-imam muslim mun shayin bayanin waɗannan irin ka'idoji wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya yadda da abin da hakim ya faɗi wa huwa kama qala muhammad nasiruddin al-albani al-muhaddis al-usuli yace haka magana take kamar yadda waɗannan manyan malamai suka faɗi wa sahahu an-nawawi aidan fil majmu'i al-imam an-nawawi har wayo ya inganta wannan hadisi a cikin littafin al-majmu'u sharh al-muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na 196 to wannan shine sai albani ya ce wa hadhal hukumu amma wannan hukunci da kaji an ce a sanya wa mamaci turare a jikin shi a sanya wa mamaci turare jikin likkafanin shi la yashmilul muhrima bai tattari wanda ainihin wato yake aikin hajji ba an gane wannan ko wanda yake aikin hajji idan ya mutu in aka zo yi mishi wanka sai a yi mishi wanka da ainihin ruwa da kuma ita ainihin magariya din amma ba za a sanya kafur ba ba za a sanya turare ba ba za a sanya sabulu mai kanshi ba ba za a sa mai turare jikin shi ba ba za a sa a ruwan wanka ba ba za a sanya turare a cikin ainihin likafanin nashi ba baki ɗaya saboda shi mama shi ne aikin hajji dama bai halatta mishi ya sa turare ba to ko ya mutu haka hukuncin yake akan shi saboda shi wannan mutuwa da yana aikin hajji ranar kiyama zai tashi yana ci gaba da talbiyar shi لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته الناقة saboda magana annabi da ya faɗi game da wannan mai aikin hajji da taguwar shi ta taka shi annabi ya ce wala tutayyibuhu kar ku sanya mishi turare Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan kalma kalma din kenan nan ne ake kalma kalma duk maganar da ya faɗi to yana da wata kalma daga annabi da yake da hujja a ciki in ba hujja ba zai faɗe ta ba aslan fa hafizahullahu wa qad mada bi tamamihi ma takhrijihi ina ma mutanen mu suna jin larabci ku rinka sauraron kasar din shi da kun ji wa'azin da baku taba ji ba a duniyar nan akwai kasar musamman akan tafsiri yayi tafsiri da usulul tafsir da duk abin da ya shafi tafsiri awa ɗaya da rabi yana muhabara a ƙasar sham samari suka gayyace shi muhabara lacca ce akan tafsiri yaya ake tafsiri me ya kamata a yi wajen tafsiri in ka ji kai wannan ma ya ishe ka ya zama tafsirin shi da kanshi mun fahimci wannan da kyau ko sai yasa malamin hadisi in ya zauna zai maka tafsiri wallahi sai ka ji sai ka ji qur'anin na fito maka kamar da Hausa yake amma kawai sai a zo ana mutane tafsiri suna gyangyadi to tafsiri ake musu tafsiri kenan wannan katilan makatulan ba mai jan bakin ba ba mai fasara ba ba masu sauraron ba kowa ya gundura saboda shi ma da bakin dama bai iya kira abba mai fassarar bai san abin da yake fassara ba fassara ce je koya dama ba ni baki in baka sharri kawai abin da ake kenan shi yana ba shi bakin ne shi kuma yana faɗe shi ma ba daidai ake gaya mai ba haka zai rike da ƙarfin tuwo in ya zo shi ma ya rinka faɗi haka me ma'anar kalma gaba a shi ma haka aka gaya mishi da kalmar za ta juye mishi ta zo mishi a wani wuri shi kenan sai ta ba da shi mun fahimta farruj farruj akwai hadisi ya zo a cikin muwatta ko asari asari ya zo a cikin muwatta farruj yan tsaki akwai kuma da farruj ya zo a cikin bukhari shi kuma riga kaftani to yanzu ka ga farruj a muwatsa da can ka santa da kaftani sai ka ji farruj ya zo daidai zakara ya yi cara kuma farruj su ma sun yi cara sai ka ce kaftani ita ma ta yi cara to shine saboda haka mutane a ce فبعض تمامه مع تخريجه في المسألة السابعة عشر yace wannan hadisi cikakken shi da bayanin malaman da suka ruwaito shi ya gabata a cikin matsala ta goma sha bakwai faqrati dal a cikin ainihin wato faqara ta dal safha as-saniya wal khamsin shafi na hamsin da biyu ila salisa wal khamsin zuwa shafi na hamsin da uku a tsohon bugu kenan amma a sabon bugu yace shafi na hamsin da biyu ne zuwa ai saba'in da biyu ne zuwa saba'in da uku to wannan matsala kenan a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce wala ya juzul mughalatu fil kafani bai halatta a yi ta'addanci da wuce iyaka a wajen likkafani ba ma'ana almubazzaranci wala ziyadatu fihi ala salasati bai halatta a ƙara daga guda uku ba mun fahimta jama'a bai halatta a ƙara daga guda uku ba li'annahu khilafu ma kuffina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama domin yin guda uku din ya saba wa yadda aka yi wa manzon Allah likkafanin shi sallallahu alaihi wa sallam kama taqaddama fil mas'alati sabiqa kama yadda ya gabata a cikin ainihin mas'ala ta gaba wadda ita ce al mas'alatul hadiya al mas'alatul wa al mas'alatul wahida wal arba'in yanzu muna karatu ne a cikin al mas'alatus thaniya wal arba'un mas'ala ta arba'in da biyu to a mas'ala ta arba'in da ɗaya ya karantar da mu cewa annabi an yi mai likafani da guda uku ne ko to bai halatta a ƙara daga guda uku ɗin ba wa fihi ida'atul lil mali yi fiye da uku ɗin nan to akwai wulakantar da dukiya wa huwa manhi wa huwa manhiyun anhu shari'ar musulunci kuma ta hana a wulakantar da dukiya la siyama wal hayyu aula bihi musamman ma wanda yake da rai shi yafi dacewa da ya amfani da tufafi mai yawa ba mamaci ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله يتي إن الله كره لكم ثلاثا sai kowa ya kakkaba kunnen shi ko yanzu manzan Allah ne zai yi wata nasiha wadda yake zaka tabbatar da cewa manzan Allah Allah ya mishi buɗi ya san ɗabi'u da dama na mutane manzan Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya hana ku wasu ɗabi'u guda uku ɗabi'a ta farko ƙila wa ƙala an ce ya ce manzan Allah ya hana ku wannan an ce ya ce sai ka gama ba da labari gaba ɗaya sai a ce ka ji da kunnanka ne sai ka ce an ce ya ce ne manzo Allah ya hana wannan to yanzu ana yi ko ba yi to manzo Allah ya hana ba kyau ba ka da tabbas wajen labari to kai shiru amma sai ka gama ba da labari sai ne tambaye ka ina ka ji wannan labari a an ce ne ya ce shikenan wa iza'atal mali da kuma wulakantar da dukiya manzon Allah ya hana wannan to yin likafani uku din nan haka aka yi manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama to ya kamata kowa ya lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai cewa yi guda uku din nan shine daidai dan haka suka yi mishi kuma yin uku din nan ya nuna iyakar shi kenan don da da akwai fiye da uku din za su iya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya zaba manzan Allah kabari na lahad ya fi kowanne falala to haka Allah ya zaba manzan Allah likafanin da ya fi kowanne falala shine ba biyu ba ba ɗaya ba amma uku ba hudu ba ba biyar ba ba bakwai ba balle akai wasu daban an fahimci wannan da kyau to yi fiye da uku din nan to wulakantar da dukiya ne wadda kasafa za a kai ta a sa ta rube ba dan ma shari'a ce ta ce ai likafani ba to menene fa'idar shi mun fahimci wannan to amma shari'a ce ta ce ai sai ai kamar yadda zaka zo ka ji Abu Tayyib Allah ya ji kanshi ya faɗi wa kasaratus wa kasaratus wa kasaratus su'ali da kuma yawan tambaya Allah ya hana yawan tambaya ai kwakulo kaza ai tambaya a kwakulo kaza ai tambaya sai dai mas'aloli waɗanda suke da muhimmanci waɗannan sun halatta ai tambaya akan su akhrajahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 266 wa muslim da al-imam muslim a cikin juz'i na biyar shafi na 131 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 246 da 449 da 450 da 454 min hadisil mughira bin shu'ba daga ciki ta hanyar hadisin mughira dan shu'ba radiyallahu ta'ala an kaya mughira وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما wannan hadisi akwai hadisin da zai ƙara mishi shaida ya ƙara mishi ƙarfi abu huraira ne ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama akhrajahu muslim muslim ne ya fitar da wannan duk wata ka'ida da ka karanta cikin ilimin mustalahil hadis in kana karanta littafin albani sai kaga yana binta ɗaya bayan ɗaya shi yasa babu wani littafi da zaka ɗauka in ka koyi ilimin hadisi theory to in kana son ka fahimce shi practically to sai ka koma littafan Nasiruddin Al-Albani ka dauki silsilar da'ifa silsilar sahiha irwa'ul ghalil da waɗannan littattafai bayan ka koyi ilimin hadisi din a karance to in kana so ka gane shi a rubuce a aikata kuma to in ka dauka za ga yadda ake abubuwa din yanzu wannan aikin da ya a cikin ilimin hadisi yana da suna shi suke kira al-i'tibar bayan ka gama samun hadisin ka tsab ya nuna a hannu sai kuma ka shiga duniyar littattafan hadisi kana bincikar ko akwai wani malami daban da ya fitar da wannan hadisi ban da waɗannan daga wani sahabi daban ban da wancan sahabi eh to wannan yawon da kake cikin tafai shi malaman hadisi suke kira al-i'tibaru idan ka samo wa hadisin wata hanya daban ta hanyar wani malami daban da wani lafazi daban sai a ce ya zama shahid in ka samo wa hadisin wata hanya daban daga wani malami daban amma lafazi guda to wannan sai a ce mutaba'a duk malaman hadisi sun fayyace duk abin da kake bukata cikin wannan ilimin faradiyallahu ta'ala an ahlil hadis الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي ويعجبني بهذه المناسبة to masu tsohon bugu za su ga wannan magana ta albani a ƙasa take wannan magana amma a sabon bugu ya ɗora ta a sama dama wannan littafi na shi tun a farko mun karanta a tsohon bugun wasu ta'alika da ya shigar da su sama to wannan ta'alikin na daga waɗanda ya shigar sama da a ƙasa yake masu tsohon bugu sai su duba ƙasa amma anan sai ce wa yu'jibuni bi hadhihi al-munasaba ma qalahu al-allamatu abu tayyib fi rawdatin nadiyya ya ce a nan ne zan samu dama in bayyana wata magana da babban malami baban tsayyabu ya faɗe ta a cikin littafin shi mai suna arrabatin nadiya sharhi ne na addu'ar bahiya ta imamu shaukani ya ce wannan magana ta burge shi ta ba shi sha'awa a ina shi wannan malami ya faɗe ta a cikin wannan littafi na shi arrabatin nadiya mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da da sittin biyar ga abin da wannan malami ya ce wannan malami indiya ne ka san akwai manyan malamai a ƙasar indiya waɗanda sun yi kuma su ne wa addinin musulunci hidima sun yi sharhin tirmidhi gashi nan tuhufatul ahwazi muhammad mubarak furi abdurrahman indiya ne mai wannan littafin aunul ma'abud shamsul haq al-abadi shi ma indiya ne mai wannan littafin mun fahimta to wannan ma haka shi ma babban malami ne indiya na yi bayani makon da ya wuce akan littattafan shi yace wa laisa taksirul akfani wal mughalatu fi asmaniha bi mahmudin yace yawaita likkafani da kuma kasancewar likkafani din ya zama yayi tsada wajen farashin shi shari'ar musulunci ba ta yaba wannan abu ba ta godewa ba ta jin daɗi ai wa mutum likkafani da yadi mai tsada ko shadda ko kuma a wuce guda uku din yace shari'ar musulunci ba ta san wannan abu fa innahu domin kuwa laula wurudi shar'i bihi lakana min ibaatil mal ai ba dan shari'a ce ma tace ai likafani ba ai da yin likafani to zartar da dukiya ne ko jama'a kuna fahimta wannan magana ko dan kar ku zama gidada ku je ku ce ai ya ce likafani ma haram ne ka san wasu haka suke kamar jakuna suke fa a yanzu wannan magana wani ta ishe shi hujja sai karkaba takalmin shi ce ai ya ji ma an ce gaba ɗaya likafani ba kyau wulakanta dukiya ne shi dan haka ya tashi wurin karatu to yaushe zaka fahimci dadin karatu har abada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ka rinka fahimtar hausa ake yi da hausa ake yi shi yasa hausa tawa nake hada da kananci da zazzag duk kowace iri ake hada dan kowane iri ne kai ka fahimci inda aka dosa abin da malamin yake cewa ba dan ma shari'ar musulunci ce ta ce a yi likkafani ba to da yin likkafani ya zama aikin banza wulakantar da dukiya ne kaji da hausa kuru-kuru to amma tun da shari'ar musulunci ce ta ce a yi fa to likafani abu ne wanda shari'a ta ce daidai ne to amma ka a wuce kuma shari'ar a cikin shi ko kun fahimci wannan kamar yadda sayyidina Umar da ya je Hajar al-Aswad Hajar al-Aswad din nan wani dutse ne kawai me amfani shi oho to amma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta shi kuma yana sujuda a kan shi ba wai gare shi ba yasjudu alaihi lalahu manzan Allah yana sujuda alaihi sai in ya sumbance shi sai kuma ya ɗora goshin shi ya sujuda sayyidina Umar da ya zo ya tsaya gaban wannan dutse ya ce inni la a'lamu daga muryar shi yayi cikin aikin hajji da jahilai da malamai da kowa da kowa ya ce inni la a'lamu annaka la tanfa'u wa la tadar innaka hajarun dutse ne kai baka isa ka cutar ba baka isa ka amfana ba wallahi laula ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasjudu alaika ma kabbalaka ma kabbaltuka abadan yace ba dan na ga manzon Allah ya sumbance ka ba har abada baka isa an taba ka ba to amma tun da na ga manzon Allah yayi to shine kawai to kun ji hikima me hikima Umar fa bai gane dalilin yin wannan abu ba bai san hikima ba amma tun da manzon Allah yace ai to shikenan to shari'ar musulunci ce ta ce ai likafani ba dan haka ba likafani ai kamar tozartar da dukiya ne to amma tun da shari'a ce ta ce to ba tozartar da dukiya bane ne to amma kuma sai a shi yadda shari'a ta ce shine me guda uku wane ya rasu eh to aka zo sai a shirya likafani guda uku idan aka shirya guda uku din nan in an samu wani dan dagaji dan acaba ya zo ya ce a'a guda biyar za a yi sai a ce ina addinin mu ɗaya da kai ba addinin mu ɗaya da kai ba ba addinin mu ɗaya ba gaskiya saboda Allah kada ku cuci kanku ba ba ni munafunci ba addinin mu ɗaya da kai ba addinin manzon Allah muke bi sallallahu alaihi wasallam kuma addinin manzon Allah Imam Ahmad ya ce dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru addinin annabi Muhammadu a hadisai yake annabi Muhammadu guda uku yake yi guda uku aka yi mishi to an yi guda uku kai ka zo ka ce ayi biyar to addinin mu ɗaya da kai ya saba fa kada ku yaudari kanku fa gaskiya an ta zo kawai a fito a bayyana ta duk wanda ya kauce wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fa kauce wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene matsalan nan ta kai girma ta kai kankanta annabi da ya zo da kaza to bai halatta a saba wannan abu ba to saboda haka yin fiye da uku din to ya saba shari'ar da annabi ya zo da ita kamar yadda zaka zo ka ji anan gaba wannan ko ga mace dan mace sai a ce ai mata bakwai duk waɗannan hadisai hayaniya ne da sarkulle yanzu zaka zo ka ji bayani akan su فإنه لولا ورود الشرع به yace domin ba dan shari'ar musulunci ta ce ayi shi likafani ba lakana min ibaatul mali da ya zama tozartar da dukiya ne li'annahu la yantafi'u bihi almayyitu don mamaci dai ba zai amfana da likafanin ba wala ya'udu naf'uhu ala ala alhayy sannan kuma wanda yake rayayye amfanin likafanin ba zai dawo gare shi ba mun fahimci wannan da kyau to akwai wata kissa ai da aka gada ko ana cewa mamaci in ya mutu mala'iku za su ce ya gili kafanin shi ya rubuta ayyukan shi ko to a wannan hadisi aka samu wannan karatun in haza illa asatirul awwalin ma sami ina bi haza fi millatin muhammadiyya in haza illa shay'un ikhtilaq annabi bai faɗi wannan ba ba matsala ce gaibiya ba akwai wanda ya taɓa zuwa ya mutu ya dawo ya zo ba da labarin cewa an ce in yagi likafani na an rubuta ayyuka na da sai a ce an gano haka bi tajriba to babu akwai aya qur'ani da ta faɗi haka cewa za a ce ya gili kafaninka ka rubuta babu akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama haka babu to ina ka samu wannan kisa kwashe din fa kenan sunan wani gora wai kwashe to su ne waɗannan hadisan da ake tabbata Allah da su Allah ya shiryar da mu ta iya yiwa abin da ya sa ni wannan tambihin ta iya a ce to an ce ai ba a fahimci fa'idar shi ba to ai ga fa'idar shi to waye gaya maka wannan hadisi ne ba tatsuniya bace kawai wa rahimallahu ababakar siddiq Allah ya ji kan abubakar siddiq haisu qala sayyidina abubakar yace innal hayya ahaqqu bil jadid me rai shi yafi dacewa da ya sanya sabon tufafi lamma qila lahu inda ta'ayinihi li thawbin min aswabihi fi kafanihi lokacin da aka ce wa abubakar da ya ayyana wani tufafi daga cikin tufafin cewa in na mutu a yi mini likafani da wannan sai aka ce inna haza khalaq ai wannan ya riɗe ya tsufa sai ya ce innal hayya ahaqqu bil jadid me rai shi yafi dacewa da ya sa sabo amma mu matattu da zamu mutu a wanke wannan a sa mana kawai aikin ka shi zai haskaka maka mun fahimci wannan ko al mas'alatu salisa wal arba'un mas'ala ta 43 الشيخ المحدث المحقق allama. العالم النحرير محمد ناصر الدين الألباني يتي والمرأة في ذلك كالرجل da mace da namiji wajen likafani din ɗaya ne daidai wa daida yadda za a yi wa namiji likafani guda uku haka za a yi wa mace likafani guda uku if domin kuwa la dalila ala tafriq babu wani dalili da ya nuna a bambance mace daga namiji mun fahimci wannan ko shine a ƙasa sai fi sauke lamba ya ce wal hadisun ladhi fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kuffina fi sab'ati athwabin hadisin da aka ce wai annaba an yi mishi likafani ne da tufafi bakwai munkarin wannan hadisi munkari ne duk wanda ya ilimin hadisi da ya ji wannan hadisin ya san hadisin munkari ne dan ga sahihiyar riwaya daga Aisha cikin Bukhari da sauran littattafai Aisha ta ce guda uku aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu riga babu rawani a ciki wannan rawani da kuke nadawa mamata wallahi kuna cutar su ne ku ne musu bid'a kuna sa suna haduwa da Allah da bid'a a ka dani guda ga ta nan kurata ya musu bid'a ita ce wannan riga da kuke wallahi ku tuba ya za a yi shine a daura mai a kwankwasa sauran kuma a kwantar da shi a nan naɗe shi guda biyu shikenan duk abin da ya saba wannan sunan shi addinin da ba anna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala yuflihu sahibuhu la yuflihu sahibuhu to cewa wai an yi wa annabi guda bakwai wannan bai inganta ba dan me gashi can guda uku aka ce tabbas to ya aka nan ya zama guda bakwai to ya aka haka zaka iya hada waɗannan abubuwa to wanda ya ruwaito wannan hadisi gashi sai yake cewa tafarrada bihi man wasifa bisu'il hizzi wanda ya ruwaito wannan cewa an yi wa annabi guda bakwai din shi kadai ya ruwaito wannan illa ta farko kenan illa ta biyu kuma mutum ne mai mummunan hadda bai rike abin da aka gaya mishi to can mutanen kirki gangaren malamai na hadisi sun ce guda uku aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam nan an samu wani mai lalatacciyar hadda kuma shi kadai ya ruwaito ya ce guda bakwai mun fahimci wannan ko da mutumin kirki ne ya ruwaito cewa guda bakwai ba za a karba ba ne annahu khalafa man huwa awsaq minhu aw aksar minhu fi waɗannan mutum bakwai sun ruwaito cewa annabi guda uku aka yi mishi amintattu mutanen kirki su imamu malik ne fa suka ruwaito wannan kuma aka samu wani mai ribabbiyar hadda wanda zai iya rike abu mai kyau akan shi ya haddace shi ya kawo shi daidai ya zo kuma ya saba wa riwayar mutanen kirki amma kun ga sai aka ɗauki matacciyar ake aiki da ita a ƙasar nan sai ka samu mamaci an naɗa mai naɗi an yi mishi kaza an yi mishi kaza an yi mishi kaza sai a ce ina sai a ce ai gashi a cikin karatu ba kwa bincika karatun daidai ne ko ba daidai ba turawa wannan da iyayensu da kakanninsu ne suka kago ilimin falsafa suna ta kirari a duniya sun ce wannan ilimin ya kawo musu cikas a duniyar ilimi yanzu ilmomin da aka gada don ne ba za a bincika ba abin da yake daidai a ɗauka abin da yake ba daidai ba aje shi gefe guda masu shi a ce Allah ya fi musu amma kawai dan lalaci ai mu ilimin mu bai kai mu gane sun yi kuskure ba ƙarya kuke ba ku tashi kun yi karatu ba ne in kuka tashi kuka karatu za ku iya kowane irin malami na kadi wallahi matukar bai daidai ba to yanzu rashin kunya ce ta sa kuke Muhammad Nasiruddin Al-Albani ilimin ku ya kai shi ne ilimin ku ya kai almajiran almajiran almajiran Nasiruddin Al-Albani kuke mishi naƙadi mun fahimta to duk waɗannan gaba ɗaya da kake ji waɗannan al'a'immatul fuqaha na ƙasarka da kake ji gaba ɗayan su muna faɗin wannan kalimatul haqqi wal insaf gaba ɗayan su ba su kama ilimin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba na fiqh ne ko na hadisi ko na me ba su kama ba to ya aka ka iya musu naƙadi kuma ba kake kasa yi wa mai risala ko mai askari ko mai iziya ko mai kawaidi naƙadi su maganganu suke babu Allah ya ce annabi ya ce fa ba haka suke maganganu ba kawai magana ce ake yin ta su ko ta zama daidai ko ba daidai ba amma wannan magana ce zai sai daure ta da dalili wadda ba ta da dalili ya tunci ko kwala ce ce amma karka rudu wannan magana shegiya ce ba ta da uba ka je mai uba nan gata daga annabi ba abin da ake kenan ba sai ka kasa fahimtar magana annabi ka je ka iya fahimtar magana wani ba kai imani da annabi yadda ya kamata bane shine sai yake cewa faraji'uhu fi nasbir raya ka je ka duba littafin nasbir raya nasbir raya littafi ne nayi bayani akan shi mujalladi hudu ne an samu wani mugun sufi al-kausari zahid al-kausari yayi mishi ta haƙiƙi ya lalata wasu abubuwa daga cikin ainihin maganganun da shi al-hafiz zaila ya tafi yayi waɗannan ta'aliqar a ƙasa amma yanzu ana samun wasu salafiya suna tashi suna aiki akan littafin nasbur raya ainihin takhriji ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke magana akan al-ahkam mun fahimta ko yace to in kana son ganin cikakken bayani cewa wannan hadisi da aka ce an yi wa annabi likafani guda bakwai bai inganta ba ka je ka duba littafin nasu bin raya mana yanzu littafin nasu bin raya yayi tsada ya kai naira dubu biyar to ka shega da gudu ka je ka siya mana asirin ka ya rufu amma kana malanta baka da littafi ba kai karatu ba yaushe malanta za ta yi ba dole ka karanta mutane ƙarya ba kuma an tashi an ce ƙarya ce dole a yi masifa da kai dan me don kai ka karantar da ƙarya kuma baka son a ce ƙarya ce kuma ƙarya dole sai ta bayyana komai daɗewa mun fahimci wannan da kyau ko to wannan maganar ma nan cikin nasbur raya a cikin mujalladi na biyu shafi na 261 zuwa 262 kamar yadda nake cewa kullun duk sanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kafa hujja cikin littafin shi baka gani ba ni na lamunce maka zo za a nuno maka wurin insha Allah wa amma hadithu Laila binti Qa'if الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده يجي تو أقول كم hadisi shi ma wanda bai inganta ba shine yace amma hadisin laila yar qa'if mutuniyar saqafiyya wadda wai ta ce an yi wa yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama zainab din can da ta rasu wai an yi mata likafani da tufafi biyar muhammad nasiruddin albani ya ce wannan hadisi isnadin shi bai inganta ba to yaya ma za a yi isnadin shi ya inganta can ba ai an mun wuto yadda aka yi mata likafani din irin na sunna to nan an zo an ce kuma guda biyar لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي يتي دومين أتكين وأن وأن نذكر ويت حديث أكون من سونا نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول وأن متم مجهول نما لمن حديثي بس سانشبا suna ne kawai aka kawo aka ajiye ba a yi wannan mutumin ba kawai sai wani ya kaga suna kawai ya zo ya ajiye irin na sojoji ba ajiye sojoji wani soja gashi nan da goran ruwa da bindiga yana haki a ce ai wannan dogon yaro ne yayi kaza yayi kaza duk wai ana son su zama me su zama jarumai to wannan kawai ƙarya ce wani ya sai ɗauko wani suna kawai nuhu bin kaza kaza sai jona ya ce daga shi to duk inda kake yawo malaman hadisi suna nan suna kallon ka kana cikin ko masu ne كما قال الحافظ ابن حجر كما يدعى الحافظ ابن حجر يفدي وغيره دون malamin wannan mutum majhuli ne jahala kuma na daga cikin illoli ɗayan illoli goma ɗin nan da muka ce ana tunkuɗa hadisi a can ɗazu to wannan yana da wannan illar sannan wa fihi illatun ukhra akwai kuma wata illar daban har wa yau bayyana har zaila'i zaila'i ya bayyana ta fi nasbin raya a cikin littafin shi nasbin raya a cikin mujalladi na biyu shafi na 258 shine sai ainihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake nufi ka je ka duba ka karanta a daren nan kada ka kwanta baka karanta ba in ko baka da littafi ka sheka da gudu gobe kasuwar kurmi ana nan an kawo littattafai shagon Alhaji Muhuyi babu littafin da kake so da ba za a kawo maka shi ba ko baka da shi za a rubuta sunan shi za a kawo maka shi nan da sati biyu ko uku duk inda yake insha Allah ka je kasuwar kurmi akwai kuɗi za ka cika aljihunka dubu ɗari ka tafi da peacock haya ka je ka kwaso ka zo kai ta karatu mun fahimci wannan to amma baka tara littafi ba baka yi karatu ba kuma kai ba za ka ari littafi ba kuma kai ba za ka kwantar da kai a koya maka ba to da wanne za ka ji da wanne za ka ji jama'a wani littafin ganin shi ma wani bai taɓa ba amma sai zo yana suka fa subhanallah sai ce wa nahawu ma zadahu ba'dhum fi qissati ghasl ibnatihi a ibnati nabi sallallahu alaihi wasallama zainaba almutaqaddima safha as-samina wal arba'in yace kuma har wa yau akwai irin wannan hadisi shi ma da bai inganta ba shine inda aka samu wasu sun yi ƙari game da labarin da aka bayar na wanke a gidan manzon Allah can labarin da ya gabata a shafi na 48 a wancan ainihin tsohon bugu kenan bilafzi da lafazin cewa fakaffannaha sai muka yi mata likafani fi khamsati aswabin a cikin tufafi guda biyar za ka gaba wannan a tsohon nuska ko? eh wannan magana ba ta a tsohon nuska daga baya ne ya sata to cewa a wata riwaya kuma da aka ce an yi mata likafani da tufafi biyar din nan sai muhammad nasiruddin al-albani ya ce fa innaha shazzatun wannan riwaya shazza ce aw munkara ko kuma munkara kama haqqaqahu kama haqqaqtuhu yace kamar yadda na tabbatar da haka fi ba'ifa Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan ya kaba maka hujja yace ka je ka duba littafi na saboda ya san ya rubuta me ka rubuta kai to baka ma iya karanta ba balle ka rubuta kuma ka je ka koya kaki kuma kullum ku kuke cewa mutane ku tashi ku tafi makaranta wannan ku tashi ku tafi makaranta din nan hadda malamai ake fa hadda malamai ake ba da jahilai kawai ba ku tashi ku tafi makaranta karatu manzon Allah ma Allah ce mishi wa qur rabbi zidni ilman ka ce Allah ka kara min ilimi zaka zauna gaban gadon matarka ne kana wa qur rabbi zidni ilman in kai du'a'i sai ka fito makaranta to baka je makaranta ba wani wallahi yadda yake da hazaka na rike abubuwa waɗannan na rayuwar duniya da ya tashi karatu da musulunci ya samu ƙwararren malami amma sai ya tsaya ya ɓata ya ɓata ainihin kasuwancin shi na ilimin addinin musulunci a kasuwancin duniya wani mutumin sai ka same shi yana da hazaƙa yana da zurfin tunani yana da hankali al'amuran rayuwar duniya sai ka ga wannan da a ce ya tsaya ya karatu ya zama malami da an samu natsatsen malami sama ya cuci kanshi ya cuci al'umma ta mai waka a fito zaɓe ya ce baba ka cuce mu ka cuci kanka ka cuce mu mu ma bamu yafe ma ba to wannan shine fa ka cuci kanka baka je kai karatu ba ka cuci al'umma ƙasar ka ka ɓata wannan baiwa ta hazaƙa da basira da Allah ya maka mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ya ce kama haqqaqtuhu kamar yadda na tabbatar da wannan sabba'ifa a cikin littafin silsilatul ahadith sabba'ifa wa asaruha sayyi fil umma wato sarƙoƙi na hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da mugun dameji da suka yi wa al'umman musulunci wane irin dameji ne hadisan ƙarya ba su yi wa al'umman musulunci ba sai a ce wanda yake da mata in yi sallah raka'a biyu sai gwauro ya yi raka'a saba'in sannan zai samu lawada irin nashi idan za ku ce samari su aure ku sako da sadaki ku faɗa kawai ya fi sauƙi amma ku kwaso hadisan ƙarya kuna faɗe ku ce wanda ya sallah da naɗi a kan shi raka'a biyu ya fi wanda ya sallah ba naɗi a kan shi da raka'a saba'in wannan duk baki ɗaya ƙarya ne da hayaniya rawani in zaka ce mutane ku ɗaura rawani sunna ne annabi yayi a tafi a haka amma kawai ka zo kana kwaso hayaniya da bankaura ai ba a kare gaskiya da ƙarya gaskiya ana kare ta da gaskiya ne akwai hadisai da suka faɗi falala aure akwai hadisai da suka faɗi falalar rawani waɗanda suke nuna annabi yayi bai isa falala ba amma dangane da a ce wanda ya ɗaura rawani zai samu kaza dan rawani sunna ce amma sunnatul ada haka malaman fiqh suke kiranta sunna ce amma da ta shafi ta al'adar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka ɗaura ka samu ladanta amma a ce ga falalashi wanda ya ɗaura rawani ga falala kaza wanda ya ɗaura koren rawani wanda ya ɗaura bakin rawani wanda ya ɗaura in za ka ɗaura rawani ka ɗaura rawani yana da lada saboda annabi yayi amma waɗannan hayaniya da ake kwasowa da bankaura sai a ji tsoron Allah sun isa haka Allah ya shirya da mu lamba hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da arba'in da hudu wannan littafi Muhammad Nasiruddin Al-Albani kamar shekaru arba'in da takwas ya fara rubuta shi da yana rubutawa ne ana rubuta ana buga shi a wata mujalla a lokacin nan duniyar musulunci tana cikin duhun jahilci fa yau kamar shekara arba'in da takwas duniyar musulunci kanta yana cikin tukunya ta masifar jahilci ba a taba ganin irin haka ba sai aka samu wani shehu ya fito ya ce wallahi albani in baka daina wannan ba za ka yi mummunan hatima za ka cika ba imani ya kake cewa hadisai ba su inganta ba sai ce kawai sai dariya yadda ai duk wannan shehu da da muka taso ana cewa malamin hadisi ne ashe ma bai san hadisi ba tatsuniya ya fani waɗannan hadisan da muka fara bayyana al'umma cewa ba su inganta ba su ne har wannan yake cewa ana bayyana ba a mummunan hatima to shi ne sai samari suka ce ai wannan littafi wannan amma cire shi daga mujalla ya zama littafi shi ne aka fara yana fitowa mujalladi na ɗaya sabuwar fitowa na biyu sabuwar fitowa na uku na hudu na biyar yanzu har ya kai yana fitowa a ainihin na biyar yanzu yana fitowa amma shi albani ya riga ya gama aikin tun su masu badaba'an ne suke bugawa a hankali a hankali mun fahimci wannan da kyau ko jama'a mutumin da ya share wajen shekaru 60 da wani abu yana rubutu cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko bismillah baka buga an rubuta an buga ba Allah ya shiryar da mu to anan ce gabar da zamu kwana insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki idan ya nufi mu da kaiwa gobe zamu tashi ainihin a cikin al-fasl thani ashar hamlul jinaza wattiba'uha daukar gawa da kuma ainihin raka gawa din nan ma sai ka karkada kunnan ka kaji wasu abubuwa da ake duk gasu nan zaka ji an zo an ce basu inganta ba Allah ne ya rufa mana asiri da sauran mu muke karanta waɗannan dan mu san abubuwan da suke bid'a ne na'am na'am a'a likafani da za a yi wa mamaci wani yake cewa wai guda biyun nan ɗaya zai fi ɗaya tsawo ne kamar yadda ake yi wasu ma sai ga sun sa ɗan ƙarami ne kawai a tsakiya hannun ɗinke a'a daidai wa daidai za a sa su idan tsawon mamacin inci 60 ne dama muka ce sai a sa kamar 70 ko 80 saboda za a kulle sama da ƙasa idan faɗi inci 40 ne zai isa to sai a sa 40 so biyu haka za a sa shi zama kamar rectangle kenan ko sai ya zama tsawon shi ainihin haka da tsawo faɗin shi bai kai tsawon ba gwargwadon da yadda zai nan mamacin amma faɗin da tsawon daidai wa daidai duk za a sa ninki biyu din shi an ka fahimci wannan kowa zai iya shirya likafani har mata na gidan aka yi mutuwa za su shirya likafani insha Allah na wanne a'a ta shi ne aka ce kada wani yafi wani ɗin kawai na to wasu suna sa wa mamaci turare a goshi da abin nan wannan bid'a ce fa ko da yake ku haƙuri fuka ha'u ne suka faɗi amma bid'a ne saboda ba haka annabi ya ce ayi ba za mu zo mu karanta nasiruddin al-albani zai gaya mana wannan abu bid'a ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah